يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بان هكا الله تشكين إيكون سا يوم نرانا رشا أكو غواتن بيار كوشدا غواتن بيار shekara ta 435 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta zo daidai da ranar 14 ga watan uku shekara ta 2014 da haifar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin nabiyar rahma na malaminmu muhammadu sani umar za mu tashi a shafi na 186 inda malam da babban baki ya rubuta gazwatul ahzabi وتسمى أيضا غزوة الخندق ahzab الأحزاب shine yaƙin taron dangi ko ka ce yaƙin rundunonin arna akan musulmi wata samma aiban kuma ana kiran wannan yaƙi da gazwatul handak yaƙin gwalalu. yaƙin da aka haƙa rami don kada a iya shiga cikin garin madina tasmiyatuha bayani akan kiran wannan yaƙi da waɗannan sunaye wa zamanuha da bayani akan lokacin da aka yi yaƙin wa sababuha da bayani akan abin da ya jawo yaƙi summiyat hadhihi al an kirayi wannan yaƙi ghazwatal ahzab da sunan yaƙin taron dangi listima'i ahzabil kufri saboda tattaruwar rundunonin kafirai min mushriki quraish abinda ya haɗar da mushrikan quraishawa wa ghatfan da na ghatfan wa man halafahum da duk wanda suke da alƙawari tsakaninsu na taimakon juna ma'a yahudil madina haɗi da yahudawan madina wato gangami ta ciki da waje ala harbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wal muslimin akan yaƙar manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da kuma yaƙar mabiyansa musulmi wa tusamma kazalika ghazwatul khandaq kuma har wa yau ana kiran wannan yaƙi da sunan yaƙin gwalalo bismil khandaki alladhi hufira ana kiransa da sunan yaƙi wato ramin da aka haƙa bi mashwarati salman al-farisi ta dalilin karɓar shawarar sahabin annabi salman al-farisi radiyallahu anhu Allah yadda yarda da shi Walamtakun takun ta'rifuhu al-arab su laraba ba su san yin gwalalo ba don hana abokin gaba isowa gare ka lam takun ta'rifuhu arabu min qabl kafin wannan lokacin laraba ba san haka ba baya cikin dabarun su na yaki fashtaharat bihi hadhihi al-ghazwa wannan yasa sai wannan yaƙi ya shahara da wannan suna na yaƙin gwalalo ko kace yakin wake wawake rami da aka yi don hana har na shiga garin madina waƙad waƙa har al-ghazwa wannan yaƙi na gwalolo ko ka ce na wato taron dangi ya afku fi shahar shawwal a watan shawwal shine wata na goma a jerin watannin hijira watan ramadan na tara shi kuma yana biya masa min ami khamsatin min alhijra min alhijratin nabawiyya a shekara ta biyar da yin ƙaura annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma sababuha amma batun abin da ya jawo yaƙin. fa innal harba ma'lanatun bainal muslimina wal kufar yaki tsakanin musulmi da kafurai bayyanannen abu ne dama abokan karawa ne so da haka dalilin da ya jawo bambancin manufar da ke tsakanin musulmi da kafirai kafirai ba su yadda a gudanar da abin da musulunci ya zo da shi ba musulmai ba su yadda su biya wa arna akan ba za su yi abin da Allah ya ce ba wa kulluhum jarrabul harba dukkaninsu da musulman da su wato anin ƙuraishawa da kuma abin da ya shafi su yahudawa duka sun gwada yaƙi tsakaninsu da musulmai ma'ana su musulmai ta ɓangare guda yahudawa da mushirikai a ɓangare guda ba wanda ba su taɓa gwada yaƙi da manzo ba an fahimta ko wal musulmi na kuma ba wanda ba su yaƙi tare da musulmai ba sun san waye manzo sun san su waye musulmai wa zaqu mararataha sun ɗanɗani ɗacin yaƙi da musulmai wa khasarataha sun ɗanɗani irin asarar da ake fuskanta a yaƙi da musulmai wa annahum laqibala lahum biha kuma sun san cewar ba su da ikon butar da musulunci da musulmai a ce sun kawo ƙarshen su sun ƙarar da su ba isa ba fa kulluhum mauturuna dukkaninsu su ya faɗi ƙasa wanwar a gaban musulmai da su ƙuraishawan da kuma su wato ainihin yahudawan fa ƙuraishin turidu isti'adata makanatiha ƙuraishawa dai fafutukar da suke sai sun dawo da matsayinsu da da ake jin su su fafawa ne musulmai sun nuna ba komai bane su to so suke sai sun yi abin da za a ce eh suna nan akan yadda suke da wa amne tijaratiha ila sham kuma suna suna so su dawo da kansu aminci na kasuwancin da suke zuwa sham su wuce kai tsaye hankalin su kwanci ba tare da fargabar musulmai na iya karawa ko su tare su a hanya ba ba fargabar musulmai su kara da su ba fargabar a tare shi ne suke so su dawo da kansu wannan su ji kamar yadda suke da kafin musulmi su yi karfi wal yahudu ujliya eh, ajla man ujliya minhum ujliya man ujliya minhum su kuma yahudawa an fitar da waɗanda aka fitar daga cikinsu daga madina sun san suwaye musulmai sun san suwaye manzo wankasarat shaukatuhum ƙaya ko ka ce kaifin da suke da shi ya dakushe ƙayar da suke tunanin tsinin da suke da shi ya karye walakin jama'atun min zu'ama banin nadir walakin na jama'atun min zu'ama banin nadir sai dai wasu ayari wasu jama'a daga cikin jagororin zariyar nadir cikin yahudawa allazina kharaju wanda suka fita ba'da ijla'ihim bayan wato fidda su daga madina ila khaibar suka yi wato adin garin khaybar tabannau tahzib ahzab sun ɗaukar wa kansu tattara rindina-rindina alal musulmi na a kan musulmi kharaja minhum salamu bin abil an annadri sai wato salam dan abi huqaiq wanda yake da dangantuwa ga su kabilar banu nadir wa akhuhu kinana da dan uwansa da ake kira da suna kinana wa huyay bin akhtab nadri da huyay dan aqtab shi ma wanda yake dangantuwa ga su wannan wato anin kabila ta banu nadir ta yahudawa hatta wafadu ala quraish hasta kaje cikin ayari zuwa ga ƙuraishawa fada'auhum ila harbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suka yi gayyata suka kirayi ƙuraishawa zuwa ga a fito cikin gangami don a yaƙi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wal muslimin a kuma yaƙi musulmai wa wa'aduhum an yuqatilu ma'ahum suka kuma yi musu alƙawarin cewa yaƙin nan da muke cewa ku fito a yi ba wai ku za mu bari da shi ba kawai mu ma da mu za a yi za mu yaƙi nan tare da ku wa shahidu lahum bi anna ma hum alaihi suka kuma shaida wa quraishawa cewar ai abin da su quraishawan ma suke kai mina shirki na tarayya da Allah khairun min dini Muhammad ya fi addinin da annabi Muhammad yake kai kama akhbara Allah ta'ala anhum kamar yadda Allah ya bada labarin su akan wannan magana da suka faɗa bi qawlihi da faɗinsa cewar subhanahu wata'ala wanda tsarki ya tabbata gare shi kuma ya ɗaukaka yace alam tara ila allazina utu nasiban baka ga waɗanda aka baiwa wani kaso ba min alkitabi na littafi da aka saukar musu daga Allah wanda ke bayani na gaskiya da fayyace bayanin abin da yake ba daidai bai tsawata daga yinsa amma aka wayi gari yu'minuna bil jibti suna ba da gaskiya da tsafi da bokanci wattaguti suna ba da gaskiya da bautar abin da bauta masa ficewa ne daga biyayyar Allah da shishigi waya na lillazi na kafaru har ma suna cewa da waɗanda suka kafirta ha'ula'i ai waɗannan ƙuraisha wanda suke kan shirka da tarayya da Allah ahda min allazina amanu sabila sun fi zama a kan hanyar shirya fiye da wato ainihin waɗanda suka ba da gaskiya da manzo ula'ikan lazina la'anahumullah Allah ya ce ire-iren waɗannan mutane ire-iren waɗannan bayi su ne waɗanda Allah ya tsine musu ya nesanta su daga rahamarsa waman lahu duk wanda Allah ya tsine masa ji da lahu nasira ba za ka taɓa sama masa mataimaki da zai iya taimakonsa ba am lahum nasibun min al-mulk ko ku suna da wani kaso ne da rabo na abin da ya shafi wato sarauta da mulki fa idan ai ku inda haka ne la yu'tuna an-nasa naqira ba za su iya baiwa wasunsu daga cikin mutane kaso na wannan mulkin ba daidai da ɗan ɗugon da ke bayan ƙwallon dabino haka yake faruwa wanda da ya ɗauki halayyar yahudawa akan mulki to fa in ya hau ta zarce in ka ce ba haka ba a kashe ka haka ake yi ne yanzu ya gama gari kowa da kowa musulmin ma suka ara suka yafa in ya hau sai ya mutu zai za a daina akan haka kuma sai da a kashe shi ko a kashe wanda za a kashe am yahsuduna nasa ko ku kushe suke wa mutane ne da bakin cikin abin da Allah ya yi wasu alama atahumullah game da abin da Allah ya ba su min fadlihi na falalarsa da baiwarsa faqad ataina ala ibrahim alkitaba haƙiƙa mun baiwa zuriyar annabi ibrahim littattafai wal hikmata mun kuma ba su wato anin bayani na gaskiya na hikima wa atainahum mulkan azima muka kuma ba su sarauta da mulki mai girma cikin suratul nisa aya ta 51 zuwa da 4 mala yace thumma kharaja haula in nafar min al yahud ila ghatafan sannan dai su waɗannan jama'a daga cikin yahudawa suka sake gargadawa suka tafi zuwa ga ghatafan kabila ta ghatafan lil gharadi nafsihi dan wannan manufar dai ta tara gangami waɗanda za a haɗu a yaƙi annabi da kuma musulmai fata halafu jami'an ala harbil musulmin suka yi ƙulla yarjejeniya da rantsuwar ba gudu ba ja da baya baki ɗayansu a kan yaƙar al'ummar musulmi wa kharaju hatta nazalu ala hududil madina suka kwa fito har suka zo ga iyakokin garin madina fi jaishin a cikin wata runduna ta ban mamaki qiwamuhu madogarar wannan rundunar jama'ar da suka haɗu suka yi ta asharatu alafi muqatil mayaƙi dubu goma ja'u yuridun a ala islam sun zo da manufar kawo ƙarshen kira zuwa ga musulunci ta Allah ba ta su ba mala ce wal kufru millatun wahida kafirci duka turba ɗaya ce wa in ikhtalafu ala masalihihim duk da sun saba akan abin da suke so su cimmawa na maslaha wannan fetur yake hari wannan kuma so yake ka sayi makaminsa wannan kuma ko sun saba a inda kowa ya sa gaba amma dai manufarsu a kawo ƙarshen musulunci da musulmi wa atma'ihim ko da sun saba a wajen abin da suke kwaɗayin samu fa innahum mujmi'una amma duk da haka dai tattare suke wa mujtami'una sun harhaɗu sun yi gangami ala adawatul islami akan kiyayya da fada da musulunci wal muslimina da kuma musulmai wa in ikhtalafatil wasa'ilu duk da hanyoyin da suke bi na yakar musulman sun sha bamban wani gaba da gaba zai zo i fada da kai wani kuma yasun kuro ike da dabaru i maka an gizo mai kan turuwa a ce to abinda za a yi a tsara yadda za a yi a raba su da ƙur'ani tsaro musu kallon bal yini yana musu kaga mai shekara 60 da ɗan shekara sha suna musu yau mun ba ku kashi shi na ku amma ba zai iya maka bayani cikakke akan wata mas'ala ta addini amma zai baka timetable ɗin abin da za a yi tsawon watan ya haddace a ka to kaga wannan yaƙi da kai ne akan abin da kake kai wannan ya ɗauke ma hankali da ka je ka haddace ƙur'ani ko ka fahimci hadisai ko wata matsala ta addini to akwai salo-salo na yaƙin wani kuma gaba da gaba ko za a ce a ƙarar da su a shirya wani shirin a biyo masu da nan to duk inda suke da da da yanzu duk tafiya iri ɗaya ce in dai ka fahimci abin da aka yi baya to za ka zama mai ido akan abin da aka yi yanzu mala yake cewa duk da wato hanyoyin da suke bi sun bambanta au ta gayyaratul wujuh ko kuma inda suka fuskanta suka sa gaba sun bambanta wata taba'adatul azman duk da kuma wato lokaci yayi nisa tsakani to amma dai in ka kalla abin da aka lokacin quraish da annabi sallallahu alaihi wa sallama da yahudawa ka zo ka sa fefan a yanzu kana kalla abin da yake wakana zaka ga kawai yan bambance bambance ne na salo amma abu guda ake yi mala yace wusulu khabaril ahzab ila almadinati isowar labarin wannan gangami da runduna ta mayakan kafirai zuwa ga madina an samu labarin shirin da ake yi na yakar musulunci da musulmai واستشارة الرسول sallallahu alaihi wa sallam ashabahu da kuma shawarar da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi da sahabbansa لما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر yayin da manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya sami ilimin labarin wannan rundunoni na arna wa zahafihim ilal madina da tuttuɗowarsu zuwa garin madina tahowa cikin matsi da cunkoso shi ake cewa zahab asalin zahab ɗin ana faɗarsa a matsayin kamar rarrafe da yaro yake ko jan gindi ai saboda babu wato anin sakewa da zai yi ba kafa su to su ma ga kafafun amma saboda dandazo da cinkoso tafiya ta sauri ba za ta yi ba to a haka suka kamo hanya suka tuttudo zuwa garin Madina liqitalil muslimina domin yaƙar musulmai istashara ashabahu radiyallahu ta'ala an ganin haka sai manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya shawarci sahabbansa Allah ya yarda da su fima yanbaghi amaluhu game da abin da ya kamata a aikata limu wajahatihim domin fuskantar kafirai da rundunar da suka yi wa huwa da abuhu wannan dama ta'adar manzo ce sallallahu alaihi wasallam ishawarci sahabbansa a abin da wahayi bai zo ba alaihi salatu wassalam tsira da amincin Allah su tabbata gare shi koyarwa ga al'ummarsa cewar haka ya kamata su kasance a rika shawarta abin da wato ya tunkaro al'ummar musulmi shawara ta gari a kuma bi فأشار عليه سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه sai sahabansa salmanul farisi ya bashi shawara Allah ya yarda da shi wace shawara ya bashi bi hafril khandaq bi hafri khandaqin yace yana ga a haƙa wani wato anin wawa keken rami min aljihati shimaliya ta shiyar wato arewa na garin madina fi mawajihati jaishil kufri dan fuskantar wannan runduna ta kafirai da kafirci wahiyar jihatul makshufa dama shiyar wato arewa a bangaren garin madina ita ce shiyar da take a yaye babu wani wato ani abu da zai iya kare kanka shiga madina ammal jihatul ukhra amma sauran shiyoyin fakanat muhassana dama madina tana da wato ganuwarta yas'ub iqtiraquha wanda tsaga wannan ganuwar a dara ta a shiga bai da sauki abu ne da zai yiwu ba wan nufudu minha ratsawa a wuce ta wannan gurin ba zai yiwu ba da haka inda suke da matsala bangaren arewa aka ce to a haƙe arewar وقد كان هذا الاقتراه منه minhu radiyallahu ta'ala anhu wannan wato anin kawo tunani da kawo shawara daga gare shi Allah yadda da shi mimma ya arifuhu fi biladi faris ina daga cikin abin da yake da masaniyarsa a can garin faris su suna haka kafin ya musulunta to da aka yanzu da ya musulunta sai musulunci ya karu da wannan baiwar da Allah ya masa ta masaniyar abin da ya sani a wancan lokaci ta rana yanzu hina yuhajimuhum adu sukan yi haka su farisa a lokacin da abokin gaba yake so ya far musu فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المشورة sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya karɓi wannan shawara ta Salman al-Farisi wastahsanaha ya kyautata wato wannan ice a shawara ce wannan nagartacciya wa amara bi ya kuma yi umarni da cewar a aiwatar da ita hafarul khandaq haka wannan wawa keken rami a jayshul muslimina rundunar musulmai sun haɗu wa kana adaduhum alafi muqatil adadin su mayaƙi ɗaiɗai har mayaki dubu uku to a ce waɗannan za su fuskanci dubu goma ko aka gaba sauƙi ne da shi in da taimako na Allah wa amara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bi hafaril khandaq sai manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yi umarni da a haƙa wannan gwalalo bi mashurati Salman radiyallahu ta'ala anhu sakamakon shawarar sahabansa Salman al-Farisi Allah madaukaki ya da shi wa kana tsuluhu tsawon wannan guri da za a haƙa khamsatu alafi dira sangalin hannu dubu biyar ne daga ɗan yatsanka zuwa gwiwar hannu a jere a jere sai an samu dubu biyar tsawon inda za a haƙi to ko haka ma yaƙi ne in ba mayaƙi ba zai wannan sai maza wa arduhu faɗinsa kuma da ake so a samar tis'atu azru'in ana so a samar da tsawon sanganin hannu tara mutum ba da tsawonsa galibi tsawon sanganin hannu biyar ne ba ma ya kaiwa in aka zo za a yi likafa ne aka rasa ya tsawonsa yake to kai yi haka so biyar za ka yi nasara zai haɗa shi to haka sai an yi tara tsawon mutum kamar ka ce biyu kenan a jere haka ake so faɗin ya zama wani dokin ne zai tsallaka ma ko mutum ko ta tana sai ya faɗa ciki an gane ko to wannan shine salon da aka bi wa umquhu zurfinsa kuma sab'atu sab'atun wana sanganin hannu bakwai ake so ya tsawonsa shi ma ya tsawon mutum kagan ka fada ta dabi ka da jifa ila asharati azru wani gurin kuma zuwa wato ai ya kai goma wa qasama hu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bainal muslimin tsawon wannan guri da za a haƙe sai manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya rarraba shi tsakanin musulmai faja'ala ala kulli asharatin minhum hatara arba'ina zira'a yace duk mutum goma ina so su haƙa masa zira'i arba'in tsawon sangalin hannu arba'in a cikin dubu biyar ɗan can duk mutum goma aka ce kowa arba'in arba'in arba'in arba'in da haka aka yi haka na arna ai sun taho kan su zo ake so a musan da za su fada kuma ba zai ba sai dai su koma nan gani nan bari waƙad tamma hafruhu an kai ga cimma haƙa wannan rami fi zamanin ƙiyasi a lokacin da aka kwatanta ci muna ga kannan kansu zo da lokaci kaza za mu gama hakan kuma aka yi ragama shiddatil bar duk da a lokaci ana matsanancin sanyi waljo ga yunwa wal khawf alladhi asabahum ga wannan tsoron da ya same su ce zaka haƙa kana tunanin ko zai cin maka kafin ka gama kayi hakan bai nasara ba kenan ko ko ko zaka gama kai nasara ga yunwa ga sanyi ga tsoro ai wani ne sarewa ma zai sai da magana a fice a tafi a bangar in so su rabba kuwa to kuma tafiya irin wani zaka iya tafiya da komai naka ba zai yiwu ba baka shirya wa haka ba to bayan wannan tsoro da ya same su fi zalikal waqti a wannan lokaci haka suka jajirce suka yi wannan aiki wa zaharat fi hafri hadha al-khandaq mu'jizatun wasu abubuwa na gagara koyo sun faffaru sun bayyana a lokacin haka wannan keken rani wa ayatun da alamomi da suke tabbatar da annabtar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibarun da wasu abubuwan wato la'akari da samun izina wa izatun da gargadi kafira masu ɗimbin yawa sun faru ga wasu daga ciki mala ce akhraj al-imam bukhari imam al-bukhari ya rawaice hadisi rahimahullahu ta'ala Allah madaukaki ya ji kansa fi sahihi cikin sahihin littafinsa an anas radiyallahu ta'ala an daga sahaban annabi anas Allah madaukaki ya yarda da shi قال yace kharaja رسول sallallahu alaihi wa sallama وسلم إلى manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya fita gurin hakan gwalalo fa'ilal muhajiruna wal ansar yahfuruna sai ga wato ainihin mutanen makka da suka yi ƙaura da mutanen madina da suka ba da gudunmawa da agaji da karɓar sahabban da suka to daga makka tare da manzo ya suna wannan haka fi bari barida a wayewar garin da aka tsara haka wayewar gari kuma wata ciki wato mai tsananin sanyi walam yakun lahum abidun ba su da wasu bayi ya na zalika lahum da za su yi musu wannan haƙa bare su huta bayin su yi falamma ra'a ma bihim minan nasab yayin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ga abin da waɗannan sahabbai nasa suke ciki na wahala waljo ga yunwa ƙala sai ce Allahumma la aisha illa aisha Akhira, faghfir lil ansari wal muhajira ya Allah ka sani ina shaidawa babu wata rayuwa mai daɗi in ba rayuwar gidan lahira ba duniyar nan wahala ce kawai daga ta ana gani kuru-kuru faghfir lil ansari Allah kai gafara ga sahabbanka da ke Madina ai sahabbaina da ke Madina wal muhajira ka kuma yi wato gafara ga sahabban da suka yi kaura zuwa Madina ka tattara su gaba daya gafara wannan abin da suka yi ya ci nima musu gafara faqalu mujibina la su ma sai suka ce suna masu amsa wa manzo wannan addu'a da ya musu da fata na gari suka ce na nahanu baya baya'u muhammada alal jihadi ma baqina abada mu fa ne fa muka yi ga annabi muhammad ira da aminci Allah su tabbata a gare shi akan zami yaƙi muddin muna nan a rayu har abada in dai da rayuwa ba gudu ba ja da ba kakka ji komai wa fihi aidan har wayo game dai da wannan al'amari na yakin gwalalo hadisi ya zo cikin sahih bukhari anil bara bin azib daga sahaban annabi bara dan azib radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukaki yadda da shi qala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance yanqulu turaba yawmal khandaq ina daukan ƙasa da kansa a ranar haƙan gwalalo hatta gbarra batnuhu har sai da fatar cikinsa ta buɗu buɗu da ƙura wa ya yana cewa murtajizan yana mai karanto wannan waka da ake cewa rajizu zubin wakan ne haka bi kauli abdullahi bin rawaha waƙar da wato abdullahi dan rawaha yake yin ta shi ma manzo yake faɗarta radiyallahu ta'ala anhu Allah ya yadda da abdullahi dan rawaha manzo yake cewa wallahi laula Allah mahtadaina ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا أبينا أبينا حكم زويكي yake cewa wallahi laulallah na rantse da Allah in ba dan shi Allah ba mahtadaina da ba mu shirya ba kuma ba dabaran mu bace wala tasaddaqna da ba mu dauki wala ba mun bayar dan Allah mun yi sadaka ba shi ya so mu da wannan rahamar wala sallaina kuma da ba mu kalli wato an alqibla mun yi masa sallah ba fa anzilan sakinatan alaina wannan yanayi da muke ciki na firgici da razani Allah ka saukar mana da nutsuwa wa thabbit aqdama ka tabbatar da daga dagan mu kuma illa qaina in mun kai ga haduwa da waɗannan abokan gaba gashi dai ana ɗaukan asbab an ɗauki salat za a fita daga matsalar su amma ce yake in guri ya kure sai an kaura ka tabbatar da mu ba gudu ba ja da baya innal ula haƙiƙa waɗancan bayi qad bagaw alaina sun yi shishige akan mu sun zalunce mu wa in aradu fitnatan ko da sun nufe mu da binna ko duk sanda suka nufe mu da fitina a baina sai mukan ki biye musu a baina a baina amma dai suna biyo mu to za a kara to kaga wannan wani ƙarin ƙarfin gwiwa ne she maka cikin damuwar da kake ciki ne a baka wani abu da zai sa karsashi karkajin wato ba kasala ko kuma lalace a aikin da kake wa kana yamuddu sautahu bi akhiriha manzo yakan ja muryarsa in yazo karshe sai ce wa in aradu fitnatan abaina na na abaina abaina ya maimaita haka wa fihi har ya zo ya tabbata cikin sahih bukhari aiban kuma dai an jabir daga sahaba annabi jabir radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi qala yace inna yawmal khandaq nahfur haƙiƙa a ranar yaƙin khandaq muna tsaka da haƙa rami fa aradat kotiyatun shadida sai wani wato kegen dutse mai wahala sara ya bujiro mana a gurin haka faja'un nabiyya sallallahu alaihi wa sallam sahabbai da haka wato fasaunar dutse ya gagara gare su suka zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam faqalu suka ce hadhihi qudiyatun aradat fil khandaq ya manzon Allah ga wani dutse da kika bari ya zo ya gujiro mana a wajen wannan haƙa faqala ana nazilun ice zan sauko kansa yanzu kuwa tun maƙama sannan manzo ya tashi wa batnuhu ma'asubun bi hajar ya nade cikinsa da dutse saboda yunwa wa labithna thalathata ayyamin Jabir ya ce a wannan lokaci mun zauna fa tsawon kwana uku la na zo ƙuzawaƙan ba wani abu da muke ɗanɗana da sunan abinci kuma amma aikin yi ake ba a fasa ba fa akhadha an sallallahu alaihi wa sallam al-mi'wan manzo sallallahu alaihi wa sallama ya karbi dagi fa daraba fil qudya ikaikaici wannan dutse ka masa fa'adat kasiban ah, ahyala au ahyama sai kawai ya zama toka ya zama wato anin ƙura a bar wato shekewa qultu ya rasulallah sai eh, idan li ila bait sai na ce ya manzan Allah kai min izini in je gida in ji jabir ya ga abin ya tsaho kwana uku ba abin da aka ɗanɗana kuma aiki ba a fasa ba fa qultu limra'ati da ya min izini na je gida sai na ce da matata ra'aitu bin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama shay'an na ga wani abu tare da annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ma kana fi zalika sabrun wannan ba abin da za a ce a ci gaba da hakuri akan sa ba ka zauna kwana uku baka ci ba a zo fasa dutse kowa ya gagara kai ka daga ka fasa fa in daki shay'un yace ko da wani abin kaiwa baka gurinki qala tace indi sha'ir tace ina da garin sha'ir kamar kace alkama yanzu wa anak akwai kuma yar wato tumburbura dabba da za a iya wato yankawa ko yar madaidaiciya akuya ta yanka fa zabahatil anak ta yanka wannan ya akuya ba ke ziki ce ai a kira liman ko a kira shi tana tana shura kafa sai ki bari ta mutu wai ke mace sai ba za ki yanka ba wai ce ba ta yanka mace ki yanka ka ku asara an gane ko wa tahanat sha'ira ta kuma wato ainihin niƙa wannan sha'ir din wannan alkama hatta ja'alna al-lahama fil burma har sai da muka ga mun dora wannan nama akan tukunya tukun ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم sannan na zo gurin annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wal ajinu qadin kasar wannan kwababban kullu na wato anin sha'ir an riga an yi gutsire gutsire da shi yadda za a iya dadanawa a yi gurasa wal burmatu bainal athafi wannan kuma tukunya tana tsakankanin wato duwatsun murhu an gane ku kad kadat an tanbat naman da ke cikinta ya kusa ya nuna faƙultu li ko sai da ce li wani ɗan abinci ne nake da shi da bai taka kara karya ba ya manzan Allah faƙum anta ya rasulallah wa rajulun aw rajulani ka taso ya manzan Allah kai da wasu mutum biyu ko mutum ɗaya tun daga mu ma na gidan ko to ka tunda dama jabir dan abdullahi ai babansa san da ya rasu ya ba masa yan kwaso su bakwai ko kuma wato mata wajen biyar ko sama da haka ko shida a wani lafazin shi yake kula da su to kaga waɗannan bakwan ga shi ga matarsa ko ba karu ba ga kuma annabi da mutum biyu ka gane ko to ya ce wannan abinci ne da bai takara karya ba manzo Allah taso da kai da dan mutum biyu ko mutum daya qala kam huwa sai ce yaya yawan abincin yake in ji manzon Allah fa zakartu lahu na gaya masa kamar yawan kaza ne qala kathirun tayyib ce ai da yawa kuma mai albarka da dada a hada nama ciki ai kaga da dadi ka kwana uku baka ci baka dan samu nama ai ka ji sassauci qala qul laha la tanzi al burma ice maza ce ne da ita kar ta dauke tukunyar daga kan murhu a bastu akan wannan wato a bar tukunyar akan wannan duwatsun da take kai walal khubza min at-tannur gurasan ma kada a yi a gama ta daga jikin wato tallerin nata in an daddana a batta ka a ciro hatta ati har in zo faƙala ƙumu sai ce da sahabbai kai ku taso ta samu faƙamal muhajiru na wal'ansa. mutanen makka da na madina aka yi da nazo aka tafi falamma da kala a nabra'ati yayin da manzo sallallahu alaihi wa sallama ya shiga gidansa jabir wajen matarsa ƙala ya ce wai haƙƙi eh, falamma da kala a nabra'ati da yayin da shi jabir ya shiga gurin matarsa قال wai haki yace kai ce ki ja annabi bil muhajirin ba da mutanen makar na madina gaba ɗaya tarkato yi to na ce to shi shi eh, da ɗan mutum ɗaya ko biyu ya kwaso su duka yau za a ji kunya wa man ma'ahum tare da duma da suke tare da su ya taho qalat hal sa'alaka sai ta ce ah da ka je kafin ya haka ya tambaye ka ne qultu na'am nace iya tambaye min tambayar ya abincin yake na gaya masa fa qala dukhulu ko manzo sai ce kai ku shigo wala tadaghaw banda ka kaji tsari na musulunci kaddan an kwana uku kuma ka ce yau rana hadama ce <laughs> banda ne fa ja'ala yaksiru al-khubza sai manzo rika wato turo gurasa na ana yayyagawa shi da kansa kaji kwamandan ne yake wa? excellency shi yake yaga gurasar da wato mayakinsa zai ci wa ya ji alu alaihi laham ina ɗiban naman nan yana zubawa wa yukhammiru burma in ya ɗiba sai ya mayar da wato an murfi rufe wannan tukunya wata nur in aka ɗauko gurasa sai a mayar a rufe wa idza akhadha minhu idan ya ɗauko daga ciki sai ya mayar ya rufe wa yuqarribu ila ashabihi summa yanzil ina wato alin gabatarwa da sahabbansa sannan ya kuma cirowa yaga wato zuba miya ya ya kuma zuwa ya ciro an ɗiba sai a rufe da an ɗiba sai a rufe haka ya riƙa yi falam ya zal yaksirul bai gushe ba yana wato gubbutsar wannan gurasa wa ya ina kuma kamfato wannan miyar nama yana zubawa hatta shabi'u har sai da kowa ya koshi. wa baqiya baqiyatun aka samu kuma raguwa ba a cinye duka ba qala kuli hadha ice da gidan su Jabir ko kuma ku ci wannan wa ahadi abin da ya hau kai ku kyautar fa innan nasa asabatuhum majaa babu shakka mutane na cikin yunwa a wannan yanayi a wannan ai ba karama aya bace wanda ya ga wannan ce da shi ya fita daga musulunci ya fita bayan san ya san ɗanɗanansa da daƙinsa wanda ya san wannan tarihin ya fahimce shi yanzu ka zo kane masa wani barazanar kisa ya gude ja da baya to wannan muka rasa eh. suna nan birjik abubuwa na addini in kana karanta in musiba ta same ka sai ka samu kanka kamar kana cikin aljanna ba saboda kana tunano abubuwan da su manzo suka samu kansa a ciki to kai na kama bai kai nasu ba sai ka ga musiba ka dauke ta ba komai ba abin da zai sa hawan jini kai ba zai sa ka ba amma yanzu abu dan kankani musayar magana sai ka jance ai ga ya kame jininsa ya hau wa fi musnad al-imam ahmad zamu iya shiga a cikin musnad na imam ahmad Allah ya ji kansa da rahma rahimahullahu ta'ala Allah madaukaki ya ji kansa bi sanadin hasan da jerin mazaje kyakkyawa an karɓo hadisi an bara bin azib daga sahaban annab bara dan azib radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukaki ya da shi qala yace amarna rasulullah sallallahu alaihi wa sallama bi hafaril khandaq manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya umarce mu da haƙa gwalalo wawa keken rami qala yace wa arada lana sakharat ana cikin haƙan nan sai wani wawa keken dutse ƙarfa ibujiro mana fi makanin min al-khandaq a wani guri daga guraren da ake haƙa wannan wawa keken rami la ta'khudhu fiha al-mi'wal in an sara diga akai baya kamawa irin yadda idan masu haƙa da suka aka ɗauka aka doka lokaci sai ka ji wato karfen yayi ban shi ya balle dutsen yana nan yadda yake ko ke zan ko kuma ana doka haka ga wuta wal shi kuma bai yage zau ba suka ce to mun ci karo da irin wannan dutsen ya manzan Allah qala fashakauha ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai sahabban annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare suka kai kukan wannan dutsen da suka ci karo da shi zuwa ga manzo faja'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya zo ga wannan dutsen qala au ciki cikin marawaita yake cewa wa ahsibuhu qala ina zaton cewa i wada'a thawbahu manzo ya cire sutura sai aje za a yi aiki thumma habata ila sakhara sannan ya dira ga wannan dutse fa akhadha al-mi'wal ikarbu wato ainin dagin fa qala bismillah ice da sunan Allah kaji makar eh kai ma yanzu ka rika da sunan Allah ka gani ya dabba su gaggama karin ba kuma ga baiwa abin ya haɗe biyu ga jarumta ga baiwa ga kuma wato an kira sunan Allah fa daraba darbatan ido ka duka daya fa kasara thuluthal hajar sai ya sare daya bisa uku dutsen guri guda wa qala Allahu akbar kuma ce Allah ya fi komai girma ma'ana shi ya ban wannan nasarar wa utitu mafatiha sham an bani wato mabudan garin sham wallahi inni la absiru qusuraha na rantse muku da Allah bayan na datse wannan wato gutsuran dutse an nuna min wato alin kerarrun gine-ginen da suke wato ainihin su can sham din alhumra wanda suke wato jajaye min makani haza a inda nake tsaye din nan bayan Allah ya dora na akan dutsen nan wal din da na gani kuma ga abin da aka nuna mu kun maƙala sannan sake cewa bismillah da sunan Allah zan kuma sarawa wa daraba ukhra ya kuma dokawa karo na biyu fa kasara thuluthal hajar ya kuma datse ɗaya bisa ukun dutsa. fa qala Allahu akbar nan ma sai aka ji Allah ya fi komai girma wa utaitu mafatiha farisa farisa ma an bani mabudan su ma za mu ci su da yaki wallahi inni la ubsirul madaina na rantsi muku da Allah ina ganin buranan wato can wa ubsiru qasraha al-abyad ina kallon kiraren gidan nan fari white house white house da kake ji ba yanzu aka fara shi ba na hango shi min makani hada daga nan inda nake din nan kisa ake ga mana dun maimai ne gashi na hagginan ma na wancan suka kwaikwaya sun maƙala sannan sai ce bismillah da sunan Allah wa zaraba barbatan uku ya kuma dokawa karo na uku faƙala a baƙiyyat alhajar itin ɓike dutsen gaba ɗaya da ya rage faƙala Allahu akbar nan ma ka ce Allah ya fi komai girma wa utitu mafati yaman an bani mabuɗan garin yaman ma shi ma musulunci zai ratsa ko ina wallahi inni la ubsiru abwaba san'a na rantse muku da Allah ina ganin kofofin garin Sana'a min makani haza a inda nake nan tsaye sun san wannan baiwar za ta faru kafin ai wannan haka wannan duk albishin ne wani abu da zai sake tafiyar maka da damuwar da kake ciki wa hadhihi al mawaqif waɗannan matsayai al iman ga imani wal jihadu ga yaƙi walibtila ga jarraba wasabru ga haƙuri wasidiku ga yi da gaskiya wal yaƙinu ga tabbaci a rai wal ikhtibaru ga gwaji wat tamhisu ga taciya wal ayatu ga alamomi na tabbatar da annabtar annabi wal karamat da wato martabawa da Allah ya wasu habban su in ba da martaba baya ya za su yi abin da suka yi wal bisharat ga albishir albishir albishir iri daban-daban zadatul mu'minina imana waɗannan abubuwa sun taru sun ƙara wa mu'minai imani wa tasdiqan da gasgata abin da yake na gaskiya wa zadatul munafiqina bu'dan a daidai lokacin da kuma hakan ya ƙara wa munafiqai nesa da musulunci da gaskiya wa takbiban. ya ƙara musu wato ƙaryata abin da ya zo na saƙo daga manzo sallallahu alaihi wa sallam faqala almu'minun a sannan ne muminai suka rika cewa kama akbara jalla sha'anu kamar yadda Allah da al'amarinsa ya girmama ya bada labari sai musulmai suke cewa hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wannan fa shine alƙawarin da Allah da manzo yake suka ta mana alƙawarin sa wa sadaqallahu wa rasuluhu Allah da manzo sun yi gaskiya wa ma zadahum wannan abu da suka samu kansu a ciki bai ƙara musu komai ba illa imanin wa taslima sai wato imani da miƙa wuya Allah ka sa mu cikin su wa qala munafiqun a daidai lokacin ko munafikai suke cewa ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura to ai mun haka ne ba wani abu da Allah da manzo suke mana alƙawari kawai sai rudi a zo a samu haƙe-haƙe da wahala ga zama da yunwa to su wannan ɗauka suke wato rudi ne amma su sahabbai da suka ga abin da suka ci bai kare ba aka ba saura suka ga irin haƙan da manzo aka yi an zo inda kuwa ya gaga da shi ya doka dutse ya dare su sun ga naune e eh, su sun ga alƙawarin da Allah ya musu to haka da dama al'amuran su yaya kake kallon abu ya wane yake kallon sa mahanga ɗaya ce ko da bambanci shi yake kawo rutsuwar zuciya ko a rasa ta in mahangan mai kyau ce tunani mai nagarta ne sai ka ga wato abubuwan kana ganin su daidai in kuma wato zuciya ta gurbata mahangar ta zama daidai ba to dukkan abin ba za a ganshi da kyau ba wa warada anna ahadal munafiqina ya zo cewa ɗaya daga cikin munafikai ƙala ya ce ya idna muhammad kunuza kisra annabi muhammad ina ce mana alƙawarin taskokin kisra wa qaisar da na qaisar wa ahaduna la ya amanu ala khala'ihi ko alhali ɗayan mu ba zai iya aminta ba hatta akan kashinsa ya tsuguna e kashi hankali kwance ba zai iya tsayawa amma na tabbata wani alkawarin za mu wato sami wato taskokin faris da rum da wayar sauransu ta ina wa ba akhzahu Allah wannan munafiki ƙarya yake Allah subhanahu wata'ala ito malai sai as'ilatul lil muraja tambayoyi domin komawa abin da aka koya za sun mai ghazwatul khandaq walima da wani suna aka kira wannan yaƙi na khandaq ko me yasa aka kira ta da aka kira shi da wannan suna an kira shi da ahzab ko ghazwatul ahzab shi to me yasa aka kira shi da wannan suna saboda rundunonin da aka samar gayyata da gangami daga sassan kafirai da suka haɗar da na yahudawa da na ƙuraishawa da na gafafan da sauransu sannan kuma an kira ta da khandak sakamakon haƙan da aka yi mata ma sababu hazil gazuwa me ya jawo wannan yaƙi me dalilin yin yaƙi yahudawan nan da aka fatattaka abin ya musu ciwo da ƙuraishawa da suke so su masu da martabar su ta sufafawa sufar da suka ba su take kirinta ba to hakan ya zama ya gagara wannan sa su ciwon wannan da haushin ijawo aka wato an tsir wannan yaki a ashara alaihi sallallahu alaihi wa sallam farisi radiyallahu anhu wata shawara Salman al-Farisi ya baiwa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta ba shawara haka rami wawa ke dan maganta haka kam adadu jeshil musulmi na fi hafar al-khandaq rundunar musulmi da suka yi wannan haka mutum nawa ne dubu uku wa kaifa kana sifatul khandaq ya sifar girma da fadin wannan khandaq take a tsaye zara'i dubu biyar a fadi tara kamar tsawon mutum biyu shi ne misalin na bayar ko zarfi kuma bakwai ne ko goma eh masha Allah ga wannan aba karfafan labacin ma muka samu inda aka tambaye ka wannan ai za a ji kunya ko amma yanzu gashi lafiya lo za ka yi bayani filla filla yakin da manzan kai ماذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من المعجزات في هذه الغزوة waɗanda mu'jizozi ne alamomi na tabbatar da annabtin annabi suka faffaru a lokacin wato wannan yaƙi na gwalalo akwai fasa dutse akwai yalwar abinci akwai kuma wato mabuɗai da aka nuna masa na albishir albishir da zai faru da musulmai na taskoki eh, to wannan ba karamin alkhairi bane ya faru da musulmai. kuma sannan Allah ya ikonsa da idan mun zo gaba za a ji ma yakin ya kaya eh, wannan shine karatun mu na abinda muka dace Allah ya ba mu sa wanda aka cikar da kuskure ko tutuban harshe Allah ya fe mu salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd wannan yake cewa shin 'yan shi'a ba su karanta wannan kisar ba ne? gane ku? mamaki yayi in har ka san wani abin da ya wakana tsakanin annabi da sahabbai ya za a ga maka wani abu a kansu ka karba to abin biyu ike zama wasu da gaske ba su da masaniyar waɗannan abubuwa shi yasa dama in aka same ka makotari aka same ka daɗin to ka fi sauƙin ja zuwa ga halaka shi yasa kullum ake cewa a yi karatu a a samu wayewa ta addini to za ka yi wahalar ja zuwa ga bata saboda galibi abin da yake faruwa dama a harkar shi'anci jahilci ya fi yawa magana ta gaske kuma harkar baragadan ma da musulmi suke cikin jahilci ne in ma mutum bai shi abu to wani shirman da yake zaka san ina da alaka da jahilci amma in mutum ya san abin da yake wani abin ba zai yi shi sannan ana samun wanda yana da masaniyar amma kuma san rai ya zo ya da bai bai shi shi ba dan ya jahilta ba ne wani kafin ka kawo ma karshen abin ko kuma kana fara zai ƙara sama in ma kai kuskure zai ce ma ga gyara a guri ka ka koma wa abin gashi yadda yake amma kuma yana kan bata to na kuma zalika fadlullahi yutihi man yasha in ba so shi da shari'a ba yadda ka iya da shi duk basirarsa duk ganewarsa dan kasancewar ba ganewar ba fahimtar ce take ba da shari'a baiwa ce daga Allah Allah mun gode maka wannan kuma yake cewa sallah ce ta magariba ya riski raka'a ɗaya ta ƙarshe bai samu biyan ba yace to in ya tashi zai bayyana da karatunsu ne ko kwaya abin yake in ka bayyana da karatunsu ka yi zama guda bayan gama su ka yi abin da wasu suke cewa a ramo abin da aka yi yadda aka yi shi sanda bakkan raka a biyu a jere ba tare da ka zauna tsakiyarsu ba sai ka je karshen su ka zauna to shine kayi abin da aka yi yadda aka yi sanda bakka ne to shi suke cewa faqabu suna fassara faqabu din cewa aramu wannan akwai shi cikin bayanan malamai musamman malikiya suna da wannan sannan kuma akwai masu cewar a'a abin da za ka yi shine yanzu kana da raka'a daya ya raka'a ɗayan farko take a magarba fatiha da sura amma biyayya ga limami ta jaza maka taka ta zama fatiha kuma karatun ta boye ba ruwanka idan ka tashi kawai za ka yi wannan ɗayar uwa ya ake raka'a ta biyu a magarba fatiha da sura karatu a fili kana yi sai ka zauna kai ta hiya yanzu ne kai biyu zaman da kai na ɗazu biyayya ga liman ce saboda shi ta ƙarshe ce a gurinsa to kana yin wannan bai in ka tashi ya ake raka a ƙarshe a magarba fatiha kawai ake karatu a fili ko a ɓoye a ɓoye to ko sai ka ɓoye sai ka yi fatiha kana zama kai tahiya ka gama magarba akwai malaman da suka faɗi wannan suka ce dan manzo cewa yi ma adraktum fasallu ma fatakum fa'atimu abinda kuka tarar ku sallata ayi da ku abinda ya rage muku ku ciko kace ka ciko suka ce kuma wannan ma shine daidai har ma waɗancan masu cewa faƙabu ɗin sun fahimci faƙabu a matsayin alamu amma kuskure suka fahimta wannan kalmar ta faƙabu ma ma'anarta ɗaya da fa'atin mu ita ma abin da take cewa ku ciko me dogaran ku suka ce ku koma cikin ƙur'ani Allah ya ce fa iza qadaytum manasikakum idan kuka cakasa aikin hajjin ku kuna so ku ce an an rama ma'ana wani aikin hajji ne da ya wuce bai ba zai rama ai ba faramo ake nufi cika sawa ake sannan suka ce kuma Allah yana cewa fa iza qudiyati salatu fantashiru bil ard idan an cika sa sallar juma'ar ku watsu ku je a nemi arziki a ban kasa kuna da ku ce an ramo juma'a da ta wuce an fahimta ko da ma wasu hadisan da suka kawo suka ce so da ka cikowa aiki ne ba ramowa ba suka ce to aje ramowa zakai kabbarar da ka zo ka fara yi ta harama ce ko ta ƙarshen sallah ce da ka zo sanda ka zo katar da neman yana raka a ƙarshe ka ce Allahu Akbar kana nufin wannan kabbara harama ce ta fara sallah in ta farawa ce to kuma yanzu ne da ka taso ka ce za ka yi farkon sallah farkon guda nawa za ka yi da ya sallama yanzu ka taso ka ce za ka yi farkon da aka yi baka nan kenan wancan ba farko ba ne to kabbara harama ka sai ka kare kuma sai ka ce Allahu Akbar saboda da baya da baya kake tafiya an fahimta ko saboda haka magana ta farko akwai ta ba ta da ƙarfi ta biyu ita ce mafi inganci akwai ta uku har malikiyan ma suka ce babu mai raunin ta ma a matsala ba ta da ma madogara haka ibn rushd ike faɗa cikin bidayatul mustahid nasa yace ita ce idan mutum ya zo ya samu raka ɗaya ta magariba ta ƙarshe kuma wai in ya tashi sai maka fatiha da sura sai ya zauna ya tahiya in ya tashi kuma sai maka fatiha kawai e sake kai fatiha da sura sai sake fatiha da sura yace kaga in abin da aka yi yadda aka yi shi baya nan zai yi ba haka ya bashi ya raba tsakaninsu da zama kuma ta ɓangaren karatu ya yi abin da aka yi bayan an fahimta? ita shi ca kwaɗa yi wannan kwaɗa ne a karatu ya ramu abin da aka yi bayan amma a aiki cikawa yi ba ramu wa'i ba an gane ko to akwai wannan wanda fi kowane rauni saboda wancan da muka faɗa a tsakiya shine dai Allah ya samu dace wanda kuma yake cewa menene hukuncin wanda ya ce mutumin da ya ce babu asiri to ya ce babu Allah ya sha kwaso ta da faɗi ko wataƙila na jin wannan saboda ya je da aka zo annabi zai fasa dutsen na ce bismillah ko to in asirin irin na bismillah ne to in ka musa shi to lalle ka musa Allah amma in kulumboto ne da kamo wato anin wahaina mai rai a haɗe ko a samu allura bakwai da gashi kwaya bakwai na hammata da kaza da kaza to wannan sallama da Allah hannu riga ne da Allah in wannan ake nufi asiri to wannan kwashe-kwashe fata ne Allah ya tsare mu yace wasu ya juju wa majidin nan da ake faɗa sai bayan kiyama za su zo ko ku kafin kiyama suke zuwa asna daga cikin manya-manyan alamomin tashin alkiyama za su faru kafin Allah ya tashi kiyama kuma na jin mutanen ne fa don cewa yake an she haka yake a rubuce an shi eh an gane ko yake cewa an shi akwai wani da zai bayyana mai suna ma'adi <laughs> to wai wannan mahadin da zai bayyana yake cewa ya gaskiya abin take eh akwai mahadi wanda manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa sunansa iri ɗaya da sunansa sunan mahaifinsa iri ɗaya da na mahaifinsa kuma yana kan irin abin da annabi muhammad yake zai yi adalci zai tsara gaskiya zai fatattaki zalunci wannan akwai shi akwai kuma mahadin gangan da suke cewa yana nan yana ɓoye a cikin wani wato ainihin gidan ƙasa sai wannan na shi'a ne eh, amma na musulunci babu shi yanzu kuma manzo ga mana ina kan tarbar da yake shi baya faɗa da abin da manzo yake ko bai saba manzo shi mana daga cikin alamomin tashin alkiyama sannan ke cewa wai me hukuncin likitocin da suke ba da gudunmawa wajen zubar da ciki Allah zai kama su kuma da daga cikin abin da ya kawo ƙara gurɓata al'amura yanzu mace ta san cewar idan ta yi cikin da yake ba shar'antaccen ciki ba zai bayyana asirin ta zai tonu za ta ji kunya ta jawo dangi kunya a da haka ya rage tsaya amma yanzu da ake ga cewa za a iya tun kafin a kai ga haka a zubar sai ake ta ci gaba da tsiyar shari'a ana da hanyar da za a lalata to wannan sun ba da gudunmawa mai tsoka a kai shi yasa amfanin duk abin da za ka yi a ce kana da ilimi na addini ka samu horo da zai baka tsoron Allah to ba za a yi mata takara da kai akan aikinka a cutar da addinin ba in a ce wanda zai koyi likitanci ko zai koyi nas ko wani abin da ya kama da haka za a bashi horo da zai ido akan sanin dokokin Allah to za ka tarar cewar shi zai zama mai ƙoƙarin yadda za a kawo ƙarshen barna amma ba ya taimaka mata in telanci ne ike izuban tura da ilimi na addini ba zai taimaka wa mai san ai mata sutura ta tsiraici yi mata ba ce shi baya irin wannan ɗinki ko me zai samu ya rasa kuma duk wanda ya bar wani abu dan Allah Allah zai musanya masa wanda ya fi shi to duk irin wannan da ba za a samu wannan matsala saboda haka likitoci da waɗanda suke da ido da kuma dama ta taimaka masu zubar da ciki babu ko shakka suna laifi kuma su ma za su fuskanci tambaya gaban ubangiji Allah ya tsare mu eh, wannan tambayar ita kuma ina ga ko za ta amsa ni kaina sai na zauna a aji an bani horon yadda zan gane rubutun saboda baƙaƙen <laughs> shirin nasu wato ba irin shirin rubutu ba ne eh, sai dai idan ya ji ya iya sake rubutuwa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك